Dokta Muntaka Usman barka da safiya ko yaya kake kallon wannan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar ƙasar Najeriya? So da farko dai ka yanzu babu a take maimayin eh, daki daki abin da za mu yi sharhi ne akan kawai abin da ya magana kai shi. Haka ne. sannan kuma mu alakanta shi daga diga da ake yi a duniya. Yawa. To a cikin bayanin shi ya ce za mu kashe wajen tiriliyan takwas da dan wani abu. To in aka tsaya akan wannan kan an nuna cewa tattalin arzikin Najeriya shi ne yake babba a cikin Afirka yana da wajen tiriliyan ɗari biyu da wani abu in ka kwatanta shi a naira. To idan a ta UNTA eh, wani sashe na Majalisar jiya da yake kula da cinikayya ta duniya ya ce idan kana son tattalin arzikinka ya bunkasa sai ka kashe kashi goma sha tara cikin ɗari na yawancin diga tattalin arzikinka ta ƙasa. To a wannan aka duba wannan da abin da ya ke Najeriya, Najeriya ya kamata a ce ta kashe tiriliyan goma sha tara a cikin kasashen kwanin a cikin shekara saboda ta ci gaba da samun wannan hauhawar tattalin arzikin to kano wannan ya kai bai kai ma rabi ba eh bai kai rabi ba to a wannan muna iya cewa to akwai sauran aiki sai mun ga kilidigar falla-falla abin da ya fito za mu ga menene aka yi da menene da ba ba abin nufi dai sai an baje komi a faifai kenan sannan abu na biyu shine an ce za a kashe kuɗaɗe wajen 2.6 eh, akan za a biya basussuka. To hmm. waɗannan basussuka idan yawan basussukan da za a biya su ne na cikin ƙasa ne to zai yi ma tattalin arzikin eh, taimako. Idan aka ce za a biya za a biya na ƙasashen waje ne to wannan ba zai ma tattalin arzikin ɗin wata eh, fa'ida ba. Saboda me kenan dakta? Abin da ya sa in ka biya 'yan ƙasa ne ka biya mashin da kake bin 'yan ƙasa to za su sa kuɗin nan cikin kasa sannan mutane su alfana da shi. Sannan kuma abu na biyu da muke ɗan jin kokwanto a kai an ce za a ɗaga haraji. To suwa za a ɗaga ma haraji? Su talakawan da ma'aikatan da suke biyan haraji za a ƙara ɗaga musu koko masu kuɗi ne za a ɗaga ma wannan to wannan ma sai abin ya fito sannan mu gaya za a yi eh. idan aka ce talakawa za a kara ma haraji da ma'aikatan gwamnati wanda dama su kawai ke haraji to wannan ba zai haihuwa ta mai ido ba amma in dai kamar wanda yanzu uh, abin da ya fito shekaran jiya na paradise papers su za ka bi mutanen ka an so kuɗin to wannan zai haifa ta mai ido a kasai. Eh. Dr. Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria muna godiya da samun wannan tattaunawa. Kyau na gode tashi lafiya.